ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu abokan hira barkanmu da shan ruwa. Ina mana barka da sallah baki ɗaya da fatan duk mun yi sallah lafiya kuma da fatan Allah ya maimaita mana amma ban da corona. <laughs> so kamar da yadda kuka gani mu muna bikin sallah ne kuma muna bikin suna na kanwata da ta haihu wanda ga ga ɗaya kanwata kuma kun so kan hira <laughs> tana muku barka da sallah akwai zuba okay to anti ga gimbiya Hajara ‘yan rano ita ma abokiyar hira ce tana muku barka da sallah. Salamu alaikum abokan hira da fatan kun yi sallah lafiya. Ga Billy Blue ita ma kan wata ce. da fatan kun yi sallah lafiya. Ga mama na. Alhamdulillah. Jariri jariri. Ga kuma jinjirinmu nan. Ramadan um, yana muku barka da sallah abokan hira. Carbon copy. Barkan ku da sallah abokanan hira ni ma zan shigo cikin gidan naku nan ba da daɗewa ba. Bare eh baba kenan wanda aka fi sani da sangandali. Ga kuma ainihin mai jegon mu Maman Ramadan abokanan ira ina muku barka da sallah Allah ubangiji ya maimaita mana ta baɗin baɗaɗa wannan ita ce alawiya ita ma kanwata ce tana muku barka da sallah yawa laifin ina muku barka da sallah da fatan an yi sallah lafiya kuma ina fatan Allah ya maimaita mana Allah kuma ya raya mana ramadan to abokanan hira ina fata za a yi bikin sallah lafiya kuma Allah ya maimaita mana na gode kwarai da gaske in Allah ya da za ku